yan uwa masu albarka barkanmu da safiya a wannan rana da muke ciki na ranar laraba muna godiya wa allah mai kowa mai komai allah ya sa mana albarka a cikinta da kuma abubuwan da ke da alaka da rahaman da ke ciki za mu ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi na umdatul hakam na abdulgani ibn abdulwahid al-maqdisi allah ya ji kansa allah ya gafarta masa wadda yau za mu tashi kan darasi na tara a cikin wannan littafi da muka fara daga farko zuwa na inda muka tsaya muna roƙon Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon faɗan daidai da aiki da daidai wadda mai sauraro bai manta ba muna nan dai a cikin kitabu tahara za mu tashi kan hadisi da ya zo na manzon Allah burka su tabbata a gare shi da ya magana akan abubuwan da ya shafi eh, kare in ya lallagi a cikin kwano da kuma abubuwan da za a yi zai zama na za a yi bayan ya yi lallagi a cikin kwanan da kuma abubuwan da malamai suka faɗa ƙarƙashin wannan hadisi da yake da alaka da shi da sauransu ماليتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم وللمسلم ثلاثة فليغسلها سبعة وللمسلم منه وفي رواية لا يغتسل وللمسلم في رواية فليقضها ثم وللمسلم في رواية أولاهن بالتراب وللمسلم من حديث أبو المغفل wa afiru saminata fi turab wani hadisi daga abu hurere dan allah su tabbata a gare shi ke cewa manzon allah ya su tabbata a gare shi ya ce in kare ya sha ruwa a cikin ƙwaryan ɗayanku ya wanke shi zuwa ga ya wanke shi so bakwai a ruwan imam muslim allah ce ya ime ya wanke shi ya wanke wannan kwanan a wani ruwaya kuma na muslim din allah ce na farko a sami a sa masa ƙasa da da a wanke da shi wani ruwaya kuma na abdullahi bin mugaffal yake cewa manzo Allah ya ce alhamdulillah na takwas din kuma a hada da abin da ya shafi kasa wannan shine abubuwan da ke cikin wannan hadisi da ruwayar da ta zo da Imam Bukhari da Muslim so wannan hadisi yana da masail yana da abubuwa da malamai suka faɗa a kansu da sauran abubuwan da ke da alaka da shi wadda za mu ji ci gaba da abubuwan da malamai suka faɗa a cikin wannan littafi na sharhin umdatul aqam na fatahu salam sharhin umdatul aqam malaki cewa wannan hadisi na abu huraira qawluhu idza shariba shariba al-kalbu kaza huwa fil muwatta haka wannan ruwaya ta zo a cikin wannan ruwayan ya zo a cikin ruwaya ta biyu kuma da ta zo a cikin wannan hadisi shine na Abdullah bin Mughaffal din da muka yi manzo Allah ya ga ina ya alaikum fakasilu hasaba wa ghaffir suaminata fit turab wannan hadisin ya zo Imam al ya rawaito daga Abdullah bin Yusuf Imam ya rawaito daga tamimi kuma wannan ruwaya ta zo cikin muwatta imam malik da ruwayan al'araj eh, abdurrahman bin hurmus al'araj daga abu hore da yake cewa manzala ya faɗi haka walil musulun ruwayan musulun daga abu salih thammani da abu zayyad daga abu zur'a daga hammam ibn munabbi daga abu hore da yake cewa bilabsin walaga cewa in yayi lallagi a cikin ƙwaryarku shi kanan wannan ruwaya haka ta zo malik ce kaza fi muwatta imam malik ta zo cikin ruwaye muwatta na imam malik daga abu zina daga al'auraj daga abu hurairah wal mashhur ana ana abi hurairah daga abu hurairah min ruwayatil jamhur ashabi an kuma duka ruwayan sun zo ne daga ruwayan abu huraira idza waliga wa huwa al-ma'ruf shine abin da yake sananne a lugar larabci cewa mai idza waliga in yami in yayi lallagi da harcin sa yaqulu walaga yalgu bi fatahi fiha da yin fatahi a mashi shariba bi tarfi in ya shami da karshen harcin sa ai adakala lisanuhu fihi faharrakahu ya shigar da sa cikin kwanan ya jijjiga harcen a ciki wa qala sulaim huwa an yadkhulu lisanu fil ma wa ghayriha min kulli ma'an fayuharrikuhu kuma in ya shigar da wannan harcen ya jijjiga sa a cikin wannan ƙwaryan zai zama shine abin da ake nufi cewa idza waligal kalbu fil ina yahdikum fa yuharrikuhu zada ibn ibn disa shariba aw lan yashrib ya sha ko bai sha ba kadai yana da alaka da abin da yayi ya riga yayi lallage a cikin wani abubuwan wa qala ibn makki ibn makki yace wa kana fa in kana ghaira ma'an yaqulu laha laqa laqastu in kuma ba me ba ruwa bane fa za a ce ya dan ya mi ya ci wa qala al muzaffar al muzaffar yace me fa in kana faraga yaqulu lahasan akan ce ya lasa abubuwan da ke da alaka da irin wannan da sauransu to wannan shine wasu abubuwan da mai ودعا abdulbar عبد البر ابن عبد البر يقول أن اللبز شرب لن يرويه إما wa مالك na وأن غيره رواه بلبز ولغا cewa in sha in ya sha a cikin abin da aka kawo cewa idza wali eh, idza shariba ruwaya ce ta Imam Malik ba wanda ya rawaito banda Imam Malik amma duk sauran marwayata sun rawaito me idza waliga sumi sun ce in yi lallagi da harshen sa kama da da'a amma me ibn abdulbar ya faɗi wannan magana ce amma kaman ba haka bane abin da ibn abdulbar ya faɗa fa wahu ibn kuzaima wa ibn wa ibn al-munzir min tariqi min tariqi min tariqain an hisham bin hassan an ibn sirin lalle ibn kuzaima ya rawaito cikin littafin sa as-sahih nashi kuma ta hanyar eh, ibn Munzur munzir da kuma hanyoyi guda biyu daga hisham bin hassan daga ibn sirin daga abu hurairah ce bilabzin iza shariba in ya sha in kare ya sha a ciki lakin al mashhur an hassa an hisham bin hassan amma abin da yake sananne shine daga ruwayan hisham bin hassan da lafazin cewa idza waliga in yayi lallage kaza akhrajahu muslim haka imam muslim ya rawaito wa ghairihi min tariqi anhu ta hanyoyin da ya rawaito shi imam muslim din wa qarrawahu ibn abi zinad ibn zinad ya rawaito cikin malaman imam malik bilabdin iza shariba in ya sha warraq bin umar ma haka ya rawaito haka wannan hadisi yazo ibn jawzi ya rawaito kazalika al-mughira bin abdurrahman akarjahu abu ya'la mughira bin abdurrahman ma ya rawaito abu ya'la al-kalili ya rawaito cikin littafinsa malice na'am an malik bilabzin idha waliga kuma an rawaito ta wani ruwaya daga wajen malik da idha waliga daga abu ubaid abu ubai cikin littafin sa al ya rawaito a cikin kitabu tahara ce lahu an isma'il bin umar an humin tariqihi awradahu isma'ili al-isma'ili ma ya rawaito wa kadhalika akhrajahu ad-darqutni haka imamu darqutni ya rawaito cikin muwatta'at lahu min tariqi abu ali al-hanafi عن محمد وهو في نسخة صحيحة من سنن أبي ابن ماجة من رواية الروح بن عبادة عن مالك أيضا وأنما رواية هكذا وكذا وكان أبو الزناد حدثه بلفظ liqarabahuma fil ma'ana kuma me abu zinad ma ya abu zinad ya rawaito shi ma mai da lafazi irin wanda suke kusan irin ma'ana lakin na shariba kama baina aksa min walaga fala yaqulu maqamaha amma cewa sha da yi da kuma cewa waliga to abu ne da yake me suna da alaka da idi da wa minhu mafhum wa mafhumul shart malaci da ake nufi na sharadin ciki idza waliga ayaktadi kasrul hukumu ala zalika ana nemi cewa inda ya riga ya lallagin to shine ake maganan hukunci akan shin lallagin nan da kare yayi me ne hukuncinsa lakin idza qulna anna al-amru bil ghasli litajansim yata'adda al-hukmu idza hasana idza lahisa aw laqa muslim wa an yakuna dhikr al-waligha lil ghalib cewa eh koda cin abinci yayi ana nufin cewa me bayan koda shan ruwa dan ba a kawo maganar cin abinci ba to koda ya ci abinci ne a ciki kawai me ya zo ya lashe an ci abinci an bari sai ya ya lashe kwanan to wannan mami yana daga cikin alaka da me za a ce shi ma da a wanke wannan kwano su takwas din kuma na ƙarshe a sa ƙasa a ciki wa amma alhaqu wa imamu alhaqi a'da kal yadi wa rajulaini kaman abin da ya shafi alula da sauransu kaga yana da alaka da falman sabal منثور أنه كذلك لأن فيه فيه أشرف فيكون الباقون من باب الأولى وقص بها القديم الأول شين أبن ديكي العلاقة دي wa qala an-nawawi ya faɗa cikin ar-rauda yace idza wajad idza wajadna shadhan fi sharb eh, fi sharh al yace in mun samu wannan mai shadh ne akan abin da zo ciki a cikin sharh al-muhazzab yayi wannan maganan innahu al-qawi min hadith ad-dalil aw والواو المذكور قد تمت لكونها فيه محل الاستعمال النجاسة أنا نمي تشومي da dai bakin yake amfani da shi Najasa da sauransu qawluhu alkalbu الكلب معروف ما ليش كري أبني سنني والإسناني كلباني أنا تمس كلب غلابي والجمع أكلابا أنا مس جمع لمي أكلابا والكلابا لكم جمع كلابا جمع إيزو وكلب بفتحها كأبد وعباد وأبيد وفي الكلب بيمين وسبع كأنه مركب وفيه منفعة للحسر والحسر وفيه من تقى الأثر والشر به وقيل إن أول من اتخذ للحصر نوء عليه السلام وقوله في إناء أحدكم من ذا لديك أتكين قريان ديونكو ظاهر للأموم أنا نبن شومي ديك آيات التركو وعيد قوة ومفهوم يخرج الماء المستقيم مثلا وبه قال الأوضائي مطلق حكى إمام الأوضائي يفدا يتي لكن إذا قلنا بأن الغسل للنجاسة للتجنس يجري الحكم في قليل من الماء دون الكثير sai a ce eto eh wannan hukuncin yana kadaitawa ne da ruwan in dan kadan ne kuma bayan ruwan na da yawa to ba za a ce me da wannan abubuwan da yake da alaka ba idafatul lati fil ina ahadukum yalqa itibaru ha huna li'an at-taharatu la tatawaqqafu ala makani kaga me tahara ba zai zama ya tsaya waje ɗaya da sauransu kazalika qawluhu ha ala yatawaqqafu ala an yakuna huwa al-ghasl bare tsaya mai ciwon wankin kadai ba dole ne me waza da imam muslim wanda sai من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي عن أبي صالح وأبو ذر وأبو ذازان وأبو رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليرقل وهو يقول القول بأن الغسل للتجسس أنا نبي جومي ana yin wankewan ne saboda najasar da yake da shi shi wannan karen ya sa a cikin wannan ƙwarya ma an ya kunu ma'an aw ta'aman ko ruwa ne ko abinci ne falau kana tahiran lan ya'muru bi bi iqamati halin nahyi ala ida'atil mal in dai mai karen mai ba najasa ba ne to ba za a ce eh, ba za a ce a wanke ba saboda ana ganin bata kuɗi ne da bata lokaci da mutum zai yi na ruwan da zai bata wa kansa lokaci lakin nan nasa'i la alam ahadan tabi'ahu ala an ali bin misar an ziyarati falyarqud cewa wannan ruwaya imam nasa'i ya ce bai san wani wanda ya bi kare a cikin baya ya kawo wannan din nan me falyarqud din nan bayan imam nasa'i da ya kawo yake cewa bayan ali bin misar wa qala hamzatul kinani yace innahu ghayra mahfuzun yace wannan ba abu ne da yake haddace cewa qala ibn abdul bar yace lan yadhkuruhu lafzan min ashabil amash ka bin ka abi ma'awiyah wa shu'ba wannan lafazi cewa falyarqad din nan babu wanda ya roto cikin ɗaliban eh, al'amash suleiman ibn mihran al'amash abu ma'awiya al-kadhim ibn abi darir da shu'ba ma ba su rawaito ba qala ibn manda yace la ta'rifu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bi wajhin min wajhayn illa ala ali ibn misar bi hadha al-isnad ya ce ba a san wani wanda ya kawo da irin wannan wajahi guda biyu ba sai ali bin mithal ya ce kultu wa qad warada al bil qadi aidan min tariqi ata an abi hurairah marfu'an akarjahu ibn adi lakin fi raf'iha nazarun wa sahihu annahu manqufun cewa man ne ya zo wani ruwaya na ata ibn abi raba daga abu hurairah ta amma dai abin da yake tabbatacce shine me manqufi ne daga ata ibn abi raba وكذلك ذكره الأرقاد حماد بن زيد an ayyuba an ibn sirin an abi hurairah manqufan haka kuma shi ma ya rawaito isnadu sahahu eh, sahahu sahihan akhrajahu ad-darqutni wa ghayrihi qawluhu falyaghsulha yaktadi al-fawr lakin hamalahu al ala al-istihbab cewa manzala da ya ce a wanke to ana nufin ciwon kawai yana shan a wanke ne amma dai malamai jamhur sun tafi cewa an so ne a wankin illa liman arada an yasta'malahu zalikal ina sai wanda ya so me ya yi amfani da wannan ƙwaryan to shine zai wanke shi da gaggawa saba'an ai bi saba'a mirarin manzala ce a wanke shi so bakwai a jere ula hun bi turab na farko a sa ƙarshe ko kuma na ƙarshe kai a sa ƙasa a ciki lan ya kafi ruwayati malik amma wannan ƙarin bai zo a cikin ruwayan imam malik ba a turabu cewon ƙari da ƙasan walan yasbut fi shay'in min ruwayati an abi hurairata kuma bai tabbata da cewa abu hurairah ya rawaita wannan ba illa li'anna illa bin sirin أن أن بعض أصحابي لن يذكره سين ابن سنية تيمي لن يتم سمتان بسباب ليرويتو وراه أيضا أن حسين وأبو رافع حسين المعلمي ده أبو رافع عند الدار القنية وعند دار القنية وعبد الرحمن ده عبد الرحمن ودي أقول لك إمام البذار يرويتو واختلف في رواية أن ابن سيلين في محل غسل التراب أني ساباني قمر أبن دي شافي شو منكي وأن ذا أي شيء أو أن ذا أساك أصنع أفركوني كو falil muslim wa ghairihi min tariqi hisham bin hassan anhu imam muslim ya rawaito daga hanyar na hisham bin hassan yace ula hunna na karshe ake nufi wa hiya aksar ita ce ruwa wadda ta fi mai majoratin wanda suka rawaito daga ibn sirin wa kadhalika rawahu abu mai abu rafi haka ya rawaito واختلف عن قتادة عن ابن سيرين أما إن سامو سعباني لقتادة ابن دعامة السدوثي البثري لقى ابن سيرين وكذلك Eh, faƙala sa'id bin bashir anhu hunna ai na ƙarshen me akhrajahu ad-darqutni na ƙarshe ne a sa kasan haka imamu darqutni wa qala aba aban an qatada aban ibn attar al-azari yace mai daga abu daga qatada yace as na ƙarshe din haka abu dawud ya rawaito shafi'i an sufyan imam shafi ya rawaito daga sufyan bin sa'id bin mafruq na sauri daga ayyuba bin tamim as daga ibn sirin yace ula hunna ayu ihdahunna na karshe din su وفي رواية السدي أن بذار إحدهما وكذلك رواه هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه حقكم يذو فطريق الجمهور جمع بين هذين الروايتين ما لتشتو حين ذا أحدا وإن الرواية يقدا بيو دسكذو شينمي أحدهما مبهم نفر كتاي إبهام أبو النبي كما بيتافتا والسابعة معينة ودتكي تبياني أكن نبقوا إن كانت في النفس خبر وهو للتكيير أنا نبي تشوم إن أنسو أن ذابي نذا أبا متم fa muktada hamlu mutlaq mu muqayyad shi abin da yafi me shine a dauki abin da yake kawai a sake cewa dai a cikin wankewan a sa dai kasa a ciki da za a wanke da shi abin da yake kawai muqallal cewa ko a farko ko a ƙarshe duka wannan ba matsala a ciki saboda zuwa ziyada ce wadda take cewa wa huwa alladhi nassa alaihi shafi'i a cikin shafi shafi'i cikin littafinsa al'um haka shine yayi nassi a ciki wa sarraha bihi kuma haka ya tabbatar da wannan magana a ciki wa ghairihi min ashabihi da kuma sauran malamai da suke da alaka na masabar shi wa zakarahu ibn daqiq al-id ibn daqiq al-id ma haka ya faɗa a cikin littafin sa da imam subki ma haka ya faɗa huwa wa huwa mansusun wa huwa mansurun kama zakarna ce wannan shine abin da yake Ya yace wa in kanat aw shakka min riwayatihi farawahu aynan walan yashku awwalan amma haka kuma an samu wani ruwaya mai babu shakka a cikinta wadda ke tabbatar da cewa abin da yake ciki malai ce fa yabqa tarjihi nadhru fi tarjih bainar ruwayatayn to abin da ya rage sai a magana akan tarjihi cikin ruwayoyin nan guda biyu ula hunna da matsala ce na karshe din nan ko na karshe wa rawayatu saba'a wasu sun ce eh, za a wanke so bakwai wasu sun ce za a wanke so takwas to maganan da ake yi aina za a sa wankewa da ƙasan da za a yi a na farko ne ko na karshe shine abin da ake magana malai ce arjuhu min hadisi aksar abin da ya fi tabbacewa hadisai da suka zo tabbatattu shine mai wal ahfaz wanda suka fi haddatuwa wa min haisul ma'ana abin da ke tabbatar da ma'ana li'anna tartibul akhar yaktadi ihtijaju ila ghasali akhar litanzifiha so yana tabbatar da cewa me hujja na karshe shine mai a wanke dan a tsaftace wannan kwarewa kan nassa shafi fi halmala annal awwalu wallahu alam yace imamu shafi yace na farko shine za a sami kasa da za a wanke da shi to ka gangan wanke da kasa kuma za a zo a biyo shi da sauran ruwa shine zai tabbatar da cewa ya fita daga tsarkin da yake ciki in kuma kaga an sa ƙasan a ƙarshe to kaga dole me ana buƙata a kai zuwa wanki na tara kenan shine dalilin da Imam Shafi ya faɗa malai fi hadisin dalilu ala anna hukumun najasatu ya atadi ala muhallihi ila ma ya ha bi sharti kaunihi ma'an so kaga me najasa kuma yana da alaka da zai iya me zai iya yaduwa a wajaje daban-daban koma bayan in yana wajen muhallinsa da aka san yana nan a wajen da yake da shi in ma ruwa ne wala tajsimul ma kuma tabbatar da cewa ruwan in bai da yawa me ya zama yana da najasa a ciki wa qa'a fi min ha najasatin kaga me wani yanki na ruwan yana da najasa kenan a ciki wa alatta jan ina kuma me shi ma kwarin ya zame yana da najasa a ciki ko kuma kwanon da yake da ruwan alladhi yattasilu bil ma wanda ruwan yake da alaka da shi wa annal ma alqalil ko da ruwan dan kadan ne ya najisu bi ko in najasati fiha kuma in ruwa dan kadan ne to in najasa ya fada ciki to shikenan magana mai najasa ya riga fara. wa in lam yataghayyar ko da ruwan bai canja kala ba ko ma bai canja dandano ba li'anna walgal kalbu la yataghayyaru al-ma saboda shan ruwa da kare zai zo a ciki baya mai baya canja kalar ruwan da sauransu fil ina iqalima ba zai taba mai canja kalar ruwan ko kuma warin da yake cikinsa ba malai wa annar waradal وعلى أن الورود الماء على النجاس على النجاسة يختلف ورودها عليها kaga me ruwan na tabbatar mana cewa me najasa zai iya gwargwadon inda ruwa yake tafiya gwargwadon inda zai iya canja shi li'annahu amrun bi aqarril ma lima warada alaihi najasa to ruwan yana zanne ne shi me saboda najasan ya zo ya same shi a ciki wa huwa al-haqiqatu fi iraq al-jamhur kuma shine me ya tabbatar da cewa me ruwan duka ya lalace ba za a yi amfani da shi ba wa amur bi gasliha kuma aka ce a wanke ƙwaryan ma wa ta ta'adda bi ma yusamma ghasalan kuma ana tabbatar da cewa me eh, wannan ruwan dole ne a wanke abin da yake cikin ruwan walau kana ma yaghsilu bihi aqalla min arqa ko da me za a wanke shi ruwan da yake ciki sama da ya fi yawan wanda za a wanke wanda yake cikin sa to dole ne me a wanke shi malice fa'idatu kalafahu zahiru hadha alhadith almalikiyatu walhanafiyya malaman malikiya da hanafiya sun saba ma zahirin wannan hadisin فأما المالكية مالكية سكتش فلن يقولوا بالترتيب أصلا سو بس ما كان أكن ترتيب الوما مع إيجابي تسبيئة على المشهور دين دس انت بتد تشو مي ذا أو إنكي سو أما دي بس تشي غامي ترتيب إن ذا لأن الترتيب لن يقع في رواية مالك سبب الترتيب بيذو أشكي رواية إمام مالك با. وقال الوقوف منه كقد في أحاديثه فالعجب منه كيف لن يقولوا بها كما يذو تون رواية دبن أمامي abun mamaki bai tabbatar da shi ba amma malik amma imam malik ruwayatul amru bit tasbi' lin nadabi wal ma'ruf inda ashabi kuma imam malik ya ce me za a wanke so bakwai din me amma me saboda ana me mandubi ne a wanke so bakwai kuma abu ne sananne a cikin mazhabar shi annahu lil wajib wajibi ne lakinnahu lit ta'abbud ana yin sa ne dan bauta biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah likaunil kalbu tahiran indahum saboda kare a wajen malikiya abu ne mai tsarki saboda haka a malikiya cin kare ba haramun ba ne karara mandubi ne don mutum ya cin babu matsala a ciki su a da malikiya a bi ba'da ma ta'khirina lahu hukumun ghayra talassum kama sayati kuma me wasu sun ce eh, to wannan ba zai zama ruwan yana da najasa ba kamar inda abin da zai zo a baya wa amma malik ruwayatu annahu bi anna najasatu lakin qa'idatu anna ma la yanjisu illa bitaghyir amma suka ce eh najasa ne karan amma dai ka'ida ruwa baya baci da najasa sai dole in ya canja kala fala yajibu tasbi'i lin najasati bi gai bal litta'abbud kuma sai suka ce to ba za a wanke ba saboda amma dai abin da ke tabbatacce shine me abin da za a yi lakin yuraddu alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fi awwal hadha alhadith kaga me to zai mai da me raddi maganar da manzo Allah yake faɗa akai ciki fi ma rawahu muslim wa ghairi abinda imam muslim ya rawaito da wurin sa min tariqi muhammad ibn sirin ta hanyar muhammad ibn sirin daga hammam ibn munabbi daga abi hurairah wannan sahifa ce ta hammam ibn munabbi daga abu hurairu yake cewa tuhuru ina ahadikum tuhuru ina ahadikum tsarkin ƙwaryen ɗayanku li'anna tahiratu tasta'malu imma ala hadasin aw qabasin wal hadisu al ina'i fatagai fata'ayyana al qabas kaga me manzo Allah ya ce eh, tsarkin ƙwaryen ɗayanku shine ne sai manzo Allah ya faɗi wannan hadisi wannan na tabbatar mana cewa me eh, zai iya yiwa a samu akwai najasa a ciki wal wajibi ma'ana al hasri ana nufin ciwon ƙwaƙwalwa li'anna tayammum la yarfa'ul hadath saboda taimama baya cire mai najasa da yake jikin mutum wa kan lahu tuhurul muslim an ce kuma ai tarkin musulmi wa anna tahiratu tatlaqu ala ghairi zalika ka ka qaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum kaga Allah ya ce me ka karba daga dukiyar su sadaka ne dan me ka tsarkake su kaga tsarkakewa me ake nufi na dukiyar su wa qaulu sallama aswaku mutahhirun lil fammi aswaki ai yana tsarkake baki da wannan malai ce walwaje wal jawabul an alal awwal bi anna tayammum nashi'an alal hadasi ai kaga me shi dai ya kawar da najasa ne amma dai bai cire shi duka ba falamma qama maqamu ma ma ya tataharul hadasi to amma lokacin da taimama ya zo ya zanna a matsayin da yake cire najasa a ciki to shi yasa mai summiyat tahura sai aka ce mata ita ma tahara ne wa man kula bi annahu yarfa'u al hadath yamna'u hadha al iradu min asli wanda yace kuma me yana cire hadasi to za a ce ya cire wannan abin da yake da alaka da shi da sauransu malic wal jawabu ala sani na biyu fa annal alfazu shari'a idza idza darat bayna al haqiqati lughawiyya wa shari'a hamalat ala shari'ati illa idza qama dalilan yace in kuma shari'a ta zo ta faɗi magana kuma a haƙiƙarsa shari'a ta tabbatar da shi kuma a lugafa ya saba mu na abin to abin da ake bukata mutum zai tsaya ne akan abin da yake na dalili na shari'a kuma bayan ya ce zai ɗauki abin da yake na luga saboda shari'a ita ce al'asul na dalili da za a tabbatar da shi wada'a ba'dul malikiya wanda wasu daga cikin malikiya sun yi magana cewa annal ma'muru bil gasli abinda aka nufi cewa abinda ake wankewa man walaga in yayi lallage a cikin almanhi wanda aka hana alittikazi duna al-mu'az ko kuma bayan me wanda in ya ci abinci yahtajju ila ta taqdimun nahyi ala ittikazi ala al-amr suka ce to ana buƙatan cewa a tabbatar da da zai tabbatar da cewa a tabbatar da cewa أنا أمنيني دعوينك وإن قري وإن wa وإن قري وإلى قرينة تدل على أن المراد من لن يأذن في الاتخاذ لأن الظاهر من الم... على اللام في قول الكلب أنه للنجا أنه للنجس أنا من شو مي سبب النجاسة ديك دي شو أنك للتعريف سبب أبن دي زوجكي فيحتج مدعي أن الإلحاد ila dalili yana ganin cewa me in an ce eh a wankin nan su suna ganin dole ne me a tabbatar da cewa wannan ba na har karshe bane in mutum bai wanke bai sabo ba mala ya ce mislun tafriqu ba'dahu bainal badan wal wal hadar wadda'a ba'dahu anna zalika maksusun suka ce eh to wannan iyakare ne kawai wanda me zai zo in ya sha ne za a magana akai fi in ka qawli sabba alaina ala saba ai eh, an yi me ai nayi tasbihi guda bakwai qawluhu man tasabbaha bi saba tamratin ajuwa ko kuma cewa manzala ce wanda ya sha kaga wanda ce eh, saba alaman ala saba a qarbi na sha na ci abu guda bakwai na ci ruwa me na yi tasbihi so bakwai ko kuma na yi ci dibino manzo Allah ce wanda ya ci dibino guda bakwai a wayan ganin sa wato ne dishi ne mala ce wato ukiba bi annal kalbu la la yuqarribul ma fa fa ya amuru bilgasali min alwalagi walagi sai ce to ai sai suka ce to ai kare baya ibar ruwa da bakin shi sai dai ya ce to ya za a ce to in bai lallagi ba dole ya yi lallagi wa ujiba hafid hafid ibn rashid bi annahu la yuqarribu al-ma' ba'da istiklam al-kalbi minhu imma fi ta'lil wa in kana fihi manasib lakin كان al taksis bila dalil amma ba دليل ya ce wa ta'lil bi najasati aqwa shine تبت da cewa akwai najasa ya zo daga cikin wasu sabata an ibn abbasin at-tasrib ya zo da hadisin abdullahi dan basu cewa manzala ce me walagal kalbu bi annahu rajisun lalle lallagin kare manzala ce lalle najasa ne wa anna muhammad bin nasr al-marwazi lalle rawahu muhammad bin nasr al-marwazi muhammad bin nasr al-marwazi ya rawaito da isnadi yace walan ala ahadin min ashabi min ya ce kuma me ba a samu wani mutum ɗaya daga cikin sahabbai wadda suka saba ma ciwon me in kare ya yi lallage a cikin ƙwarya za a wanke shi so bakwai ba ko kuma na ƙarshe na takwas a sa a ciki ya ce wa mulashuru an almalikiya amma malikiya a bai bainal ina ilma fa yi farriƙu wa ya gassilu sai suka ce ito eh kuma bayan abin da yake na ruwa da wadda kuma kwano na ruwa da wadda ba na ruwa ba sai a me a wanke shi wa bainal ina tahara ta'am kuma bayan abin eh, kwanon da yake na abinci fa yi ukhalu za a iya ce sun ma ya gasulul ina ta'abbudan sai a wanke saboda me dan ayi ne dan bautawa Allah ne da umarnin manzon Allah li'anna al'amru bi iraqi am saboda ya tattara duka ne a ciki fa yataksu ta'amu minhu bin nahyi ala ida'atil mali ko ma bami a ce an bata dukiya dan a yadda kwanan ka gan an yadda kwanan amme an bata dukiya a banza wa dole ne ai a wanke dan ayi amfani da shi wa urida bi anna nahyu ala ida'atil maksusan bil amr bil iraq sai a ce eh, to kar a yadda kwanan saboda me in an yar an yi asaran dukiya to saboda haka sai a wanke shi shine abin da yafi wa yatarajja hadha sani bil ijma ala anna al iraqi ma taqa fihi an najasa min qalilil ma ma'at walau azamatu samanuha sai a ce eh to koda dan kadan ne kwana koda dan kadan ne ruwan da ake gani ba wani a matsala to komi yawa su to za a tabbatar da wanke fa yusbatu anna al umumun nahyu ala ida'ati maksusun bi khilafil amru bil iraqi kuma bayan azabar da ruwan idan sabatat najasatu sawa sauran kana a ammu min an yakuna lin najasati a ammu lin najasati ya ce za a tabbatar da wani abu ne ci wali annahu yalzamu ala sani mashraq gairahu anna fil hukm kal iraqi mislu wa idha sabatat najasatun sauri li'anahu in ya tabbatar da haka shikenan sai a ce wannan yana akan najasarsa da ke da alaka da shi da abubuwan da alaka da yake da ruwa da sauransu yace wa ammal hanafiya amma malaman hanafiya fa me suka ce falan kulu bil wajibi sab'a wal suka ce me ba wajibi bane sai an wanke sau bakwai ko kuma sai an sa ƙasa wa atadalahu tahawi da hawi wa gairin anhu bi amri amma imam tahawi ya ba su uzuri da sauran abin da yake da sauran abin da suka faɗa awwalan kaunuhu an kaunuhu aba hurairah tarawahu afta bi salasi gasli fa sabata bi na nasku asaba saboda me abu ya yi fatawa da cewa a wanke shi so uku sai me sai suka ce to ai an samu me naski na cewan he an wanke su bakwai kenan daga abu hore an samu an samu cewan wancan asali na bakwai din nan manzo Allah ya faɗe shi ne a farko to yanzu kuma ya ya ce uku to shine saboda mutum da ya ce uku magana ya kare sai a amfani da wannan magana abu da wato iki ba amma malamai suka ce bi annahu ya hatamilu an yakuna afta bi zalika li itiqaduhu nadibatu sab'a la wujuban suka ce a ba haka bane kawai dai abu hore da ya fatawa ne da haka saboda me shi a wajensa yana da itikadin cewa ba dole sai an wanke bakwai ba wajibi bane wankewa bakwai kawai ana ganin an so ne mutum ya wanke so bakwai aukan nasi ma wara ma rawa auka annahu nasiya ma rawa ko kuma mi a kaman ya manta abin da ya roito wa ma hatamala la yusbatu naski amma abin da yake tabbatar da haka babu naski a ciki wa aidan qasabata annahu afta bil ghasli saba kuma ya tabbata an samun fatawansa ya ce a wanke so bakwai ورواه من وروايته من رواية عنه موفق في فيأتي فيا ترى فيتراه لرواية أرجه من رواية من رواه مخالفة من حيث الإسناد ومن حيث النذر kagami ruwayoyin da ya tabbatar shine za a fi amfani da shi kuma bayan abin da ya bada fatawa a ciki abin da yake ciki wa amma ijmal yace wa amma nazaru fa zahiru abin da yake zahiri a ciki wa amma listidla isnaduhu fal manqufu warada min bin Zaid an Ayyuba an Ibn Sirin wannan ruwa ya zo daga ayyuba bin tamim tasaktiyani daga abu daga ibn sirwa hadha min asahhul isnad kuma cikin mafi ingancin isnadi da ya zo daga abu huraira wa amma mukhalifin fa man rawahu abdul malik bin abi sulaiman an ata wa huwa dun al awwal fil qarbi fil qira'a eh, fil qira'ati bi kasriha kaga me muda suka na biyu su basu kai wa'ancan mutanen hadda da sauransu ba na biyu malace da da'ahu anna al amru bi dhalika kana inda al amru bil qatl al kilam wannan suka ce eh to ai asali an ce wannan abun ne saboda an yi magana da manzo Allah ya bada umarnin a dinga kashe karnuka a garin Madina daga baya aka zo aka hana falamma nahaya an ha nasaka saka amru bil ghasli sai suka ce lokacin da aka ce me ba matsala a bar kashe kare sai kuma me sai aka ce to an goge maganan cewa ma a wanke so bakwai din kenan ba wannan magana to amma dai abin da yake tabbatacce shine me za mu ji maganganun da malamai suka faɗa wato uqiba bi annal amru bi qatlatiha kana awwalul hijra sai ka ce a to ai ba haka bane wannan ai an ce a kashe karnuka ne a farkon hijiran manzon Allah da ya zuwa garin Madina wa amar bi gasliha mutaakkirin jiddan kuma cewan eh, manzon Allah ya ce a wanke so bakwai ya zo daga baya baya ne saboda me li'annahu min riwayat Abu Hurairah saboda ruwa Abu Hurairah ne kuma da Abdullahi bin Mugaffal eh, da Abdullah bin Mugaffal wa qad zakara abdullahi bin annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil kuma abdullahi bin gafal yace lalle naji manzon Allah yace a wanke wa kana islamu sanata sab'a ka abu huraira kuma ya musulunta ne a shekara na bakwai bayan hijira ya zo wajen manzon Allah ne a shekara na bakwai bayan hijira shi da abu bal saqahu muslim zahiru kuma siyakin muslim ya zo da tabbatar da abin da ke ciki amru bil ghaslihi kuma ya umarni ami kana ba da amru bi qatlatil kilab bayan ma ya umarni an kashe kare kuma daga baya an an ci a cigaba na biyu na uku اللزوم الشافية بإجاب الثمانية غسلا عموما بلاهر الحديث sai abin da yake tabbatacce shine mai kawai a wanke su takwas din shine abin da yake tabbatar da cewa zahirin hadithin abdullahi bin Gaba Gaffal alladhi akhrajahu Muslim da Imam Muslim wa to wa lafzu fa ghusluha sab'a marratin wa afir as-saminata bit turab manzo Allah ce a wanke shi so bakwai na takwas kuma mai a wanke shi da ƙasa abin da yake da alaka da shi bit turab a hada da ƙasa wa fi riwayati Ahmad bit turab Imam Ahmad ya rawaito da mai da ba'un fi da kuma bi duka wajab bi annahu la yalzam min kauni shafi shafi'iyya la bi zahir hadith abdullah bin so wannan yake gwadawa imam eh, shafi'iyya suna tabbatar da cewa ba sun yi amfani da zahirin hadith ba su yi amfani da zahirin hadisin abdullah bin ghaffar ba an yi turka hum hamul amal bi hadisi asalan sun bar aiki da hadisin asali wa لأن الاعتذار الشافعية in ذلك إن كان مجتهد فذاك إن يجتهد نتوبني وإلا كل kullumin. من من الفريقين معلوم في ترك الامر بها قال ابن دقيق قالها ابن دقيق هكا ابن دقيق دي فدا واعتذر بعض على الامر بالايجاب على خلاف وسكن شيء آه بهكا بني وفيه نذر لانه ثبت القول بذلك ان الحسن البصري يا الحسن ابن ابي الحسن البصري به قال احمد بن حنبل هكا امام احمد يفدا في روايه حرب ال آه، الكرماء آه، في روايه الهرب الكرماني أنه وان امام الكرماني يا كاو ونقله أن الشافعي انه قال huwa alhadithu lan huwa alhadithu lan aqif ala sihhatiha yace wannan hadithin ban tabbatar bai mi bai tabbata wajen su walakin na hadha la yasbitu al-udhru liman waqafa ala sihhatiha amma wannan ba zai zama udhri mai Imam Shafi'i ba ga wanda suka tabbatar da ingancin hadithin tunda shi bai tabbatar ba dai amma dai mi ba zai ce shi ba za a masa ba za a mi tabbatar da shi ba malai ce wa janaha ba'du anna tarjih li hadith abi hurairah ana hadith bin bin mugaffal abin da yake tabbatar da tarjihin wani hadisi za a tabbatar da shi na abu huraira ko kuma na abdullahi bin mugaffal ya ce wa tarjihu la yasaru ilaihi ma a imkanin jam'u kaga me ba za a yi tarjihin hadisi ko ɗaya a ciki ba muddin ana da daman a yi jam'in su dukan su biyu a haɗa su waje ɗaya a aiki da su to ba za a ce me za a yi tarjihin ɗaya daga cikin su ba a cikin abin da suke da alaka da shi wal akadu bil ne kuma a aiki da hadisan guda biyu ibn mugaffal yastadimu aka bi hadisi abi hurairah in an yi aiki da abdullahi bin hadisin abdullahi bin mugaffal to za a aiki da hadisin abu hurairah dunal aqassu kuma bayan haka wa ziyadatu min as-siqatu maqbula kuma qari daga mai mai wanda suke siqat qari a cikin hadisi in sun zo da wani fassara <coughs> tabbatacce ne abin karbabe ne walau salaka tarjih fi hadha al-bab inda an bi hanyar da da yi tarjihin wannan babi na hadisin lan naqul bit turabil aslan ba za mu ce a kawo maganar me yin wankewa da kasa bal annar ruwayatu malik biduniha saboda imam malik bai rawaito arjahu min ruwayati man asbata kuma ya fi tabbatar da ce me hadisin da wanda suka tabbatar wa ma zalika fa qulna bi anna al akad bi ziyadatu siqat kuma kace eh akad bi ziyadatu siqat wa bain al hadith wa jam'u bain hada al hadithaini hada eh, wannan hadisan bi darbi min al majaz fa qala lamma jinsun al ma lokacin da aka ce to kasa ai wani jinsi ne kuma bayan ruwa eh, ja'ala ihtijajun fil marratul wahid sai ka sastumi za a yi hujja da su a lokaci daya madamatun bisnani sai a hada su waje biyu wato ikkiba ne da kikire amma ibn da kikire ce a-a. bi anna alqawlu bi aw afiru saminata wa afiru saminata bit turab da yace na takwas ina hada da ruwa zahiru fi kaunihi gasalan zahirin abin da ke cewa mi a wanke ne mustaqillan abin da yake da wani wanki ne daban لكن لم لكن لو وقع في في التغيير في الأول هو قبل ورود الغسل سبعة كانت غسله سامنة inda ba a samu ciwon a wanke so bakwai din ba to za a ce ito asali wankewa so takwas ne za a yi wa yakunu itlaqul ghasli ala turabi majas sai a ce ito ce wanda za a yi wankewa da ƙasa wannan majadi ne ya ce ito ko an sa ƙasan ma ba matsala ko ba a sa ma ba matsala wa hadha jam'u man maraji'in ta'ayyana turab fi awwaliha wanda suka ce haka wa qawluhu walahu min abdullahi bin mugaffal cewa dai ya zo kuma hadisin abdullahi bin mugaffal aljam'u wal fa' as-siqai as-saqiyami al-ghayr al-majmu'a wal fa'u al-mizzi wa zada muhammad aka ce ai muhammad ibn mugaffal haka ibn asalin sunansa abdul gam wakila abdul na'im bin afaf al abu sa'id wa abu ziyad wa naqalahu al an yahya bin أنه كان يكنى أبو زياد أنتي إمام البخاري أنا قلت لك ابن مين أنا كمس أبو زياد عبد الله بن غفن وأن بعد ولد أنه كان يكنى بأنه بها كما أنتي لا أنسني أنا مسألكم يا رشاك إمام البخاري يرو قلت لنا مقرن وتقدم الكلام على دم الحديث أبي هريرة فائدة ما لك رواية فائدة لك رواه الوليد بن مسلم وليد بن مسلم يروي تشكين لتافن سأل المسلم عن الأوضاعي وغيره أنه سمع ظهري في الإناء imam zuhri ce fil ina'i walaga fi fihi kalb a game da ƙwaryar da kare yayi lallage a ciki falan yajid minu ma'an gairahu kuma bai samu wani ruwa ban da shi ba ba wani ruwa ban da wannan ruwan da karen yayi lallage a ciki to me zai yi wa qala yatawaddau biha zuhri yace eh zai alwala da shi wa karjahu ibn abdul bar fi tamhid ibn abdul bar ya rawaito cikin tamhid min tariqi bi isnadin hasahi kuma me da hanya wanda yake ingantacce a wajen zuhuri fatawassa in kare yayi lallage a cikin ruwa kuma baka da wani ruwan da zaka ka yi alola da shi sai wannan to sai ka ce to ka yi alola da wannan ruwan ba matsala a ciki wa qala walid bin muslim walid bin muslim fa zakara dhalika li sufyan bin thawri sai na gaya ma sufyan sauri gafa abin da zuhuri yace wallahu yace wallahi hadha fiqhum bi ainihi yace lalle wallahi wannan fiqhu ne da irin da ido da ido ma ya qulu allah ta'ala ce fa in lam tajidu ma an fatayammamu ai allah ya ce in ba ku samu ruwa ba ma ku yi taimama wa hadha ma'un kuma wannan ruwa ne wa fi nafsi min hashi amma a cikin rai ba a wani abu a ciki fa'ara an yi tawadda abi wa ya tayammam sai sufyan bin sa'id al sauri yake cewa ina ganin to abu biyu ne a kansa Ya yi alolan kuma kuma yi tayammama to wannan abu ne da ya kawo wannan ruwaya qaul zuhuri wa sufyan allaka hul bukhari imam al ya kawo su ta'alikan a cikin littafin sa eh, al bai kawo su musnadan ba fa sami as-sauri fa thamma sauri al-akhdhu bil adilla al-umuma sai sauri ya mai ya dauki dalilan duka a dunkule fa qala wa hiya allati tudamma qawluhu ta'ala falan tajidu ma'an cewa me maganan ba ku samu ruwa ba li kaunihi nakiratun fi siyaqin nafi nakira ne akan siyaƙin korewa duka fatta ummu za iya ce tara wala tukassu illa bi dalilin ba za a ce banda kaza banda kaza ba da dalili wato najjasul ma'u bil walagil kalmi. za a ce me E, lallai ruwan ya zama najasa saboda me kare yi lallage a ciki fiha ghayra muttafaqun alayhi bayna ahli al-ilmi ba ittifaqi bane ne wajen mi wajen malamai wa zada bi a at-tayammum ihtiyatan amma zai taimama shine mi wa tunqibal isma'ili imam isma'ili ce ban bal ishtiradu jawazu tawaddu biha sharadi shine ma mi kawai ma mutun ya alula da shi idza lan yajid ghayrahu in bai samu wani ruwa ban da shi to dole ne me kawai yayi da shi ya dillu ala a dauha kana me ina gwada cewa najasan ba mi ana ne me li'anna adh-dhahiratu yajuzu tawaddu biha saboda a zahiri za a yi alura da shi ma a wujudu gairahu ko da ma an samu wanda ba shi ba wa ujiba bi annal muradu isti'malu gairahu mimman lan yakhalif fihi al-awwal abin da yake aiki da shi ne fa amma idza idza lan yajid gairahu amma me samu shi ba fa fala yadullu alaiha zai taba gwada dalili akan haka ba wa huwa ya taqidu tuhuruha ila tayammum abin da yake tabbatar da tsarkin shi ne mai yayi taimama wa amma wa imma fayati sufyan bitayammum amma futiya wa amma futiya sufyan bi tayammum ba'd al amma fatawan safiyan bin uyayna da eh, sufyan thauri da yace mi bayan mutun ya alolan kuma yayi tayammama yace mi fali anna eh, akai fali annahu ra'a annahu ma'an eh, mashkukan ya ga ruwan mai akwai shakka a cikinsa fihi min ajili al-iktilatu lil ibada saboda dan ya shiga cikin ibada da shi wato uke bai annahu zamu isti'balu wa an yakuna jasadan tahiran bila shakka ya ce ita eh, za a aiki da shi saboda mai ai jikinsa tsarki ne ke da shi fa yusiru bi isti'malu mashkukan fi tahuri za a yi amfani da shi ko da ana da shakka a ciki wale haza qala ba'du al a'imma wasu malamai suka ce mai al-awwal an yata an yata an yarqa zalika al-ma summa yatayammamu wallahu alam shine mai ya hakura da wannan ruwan ya yi taimama shine abin da ya fi masa abin da zai yi amfani da shi shine wanda kwarkwalwar ruwan abin da yake da alaka da shi wannan ruwan da zai amfani da shi ina ganin kuma shine karshen wannan hadisi A nan za mu tsaya abin da muka faɗa da dai Allah mana tarayyar lada abin da muke kuskure muna roƙon Allah mai kowa mai komai Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan ƙasa tamu Allah karka bar mu da wayanmu da dabarun mu Allah ka mana sauki a wannan ƙasa tamu ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali fa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh